أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي صرارمه da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin a muna a goma ga watan safar hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya dari hudu da arba'in da biyu wanda shi ya jide da ashirin da takwas ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin da daidai inda muke gabatan muku da darasi cikin littafin wato a muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata azimuhu san annabi da kuma girmama shi wannan shine halka ta ashirin da bakwai don ba na manta ba a cikin wannan littafi muna roƙon Allah a eh, da shida ne ko ina ganin tsakanin da shida ko da bakwai da shida ne ko wannan ita ce halka ta ashirin da shida cikin wannan littafi na muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimu. a malam yace wal jafa'u kullal jafa'i wato jafa'i balil kufr kai ba ma wannan ba kafirci shine kullul kufr wal jafa'u kullul jafa balil kufr kullul kufr ittihamuhu tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa takzibuhu da kuma ta annabin fima akbara cikin abinda annabin ya bada labari ولهذا saboda wannan ne zamma Allahul mushrikin bi qawlihi Allah subhanahu izargi mushrikai da fadarsa Allah ta'ala izargi mushrikai da fadarsa a cikin alqur'ani a gurare da dama wannan a suratu yunus ne Allah ta'ala ya ce wa ma na hadhal qur'an wannan alqur'anin ba zai taɓa kasancewa ba an yuftara a ce ƙirƙirarsa aka yi min dunillahi ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake ba walakin ƙuluna. walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai wannan littafin yana gaggata abin da ke gabaninsa na ainihin wato littattafai sannan Allah maɗaukacin sarki ce wa tafsilal kitabi sannan littafi ne da aka saukar da shi ne bayanin matsaloli daki-daki kuma littafi ne wanda larai ba fihi babu kokonto a cikinsa wanda su yin shiya sun ce larai ba fihi shi ne alibi na abi talib alif lamin zalikar kitabu larai ba fihi suka ce shi ne alibi na abi talib shi ne alkitabun ladi larai ba fihi min rabbil ne kuma wannan littafin daga ubangijin talikai yake in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da haka zamu ga shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa yace am na naftara suna cewa wai annabi kirkiro alqur'anin nan yayi Allah sai yake musu qul fa'atu bi suratin mislihi to ku zo da sura misalin alqur'anin da mutum irin annabi wanda aka yadda bai je wajen kowa ya koyi karatu da rubutu ma wa umanis sata'atun min dunillahi ku kira duk wanda za ku iya kira wanda ba Allah bai ba ku gudunmawa in kuntu sadiqina in dai magana da kuke faɗa da gaske kuke shi yasa za mu ga irin wannan matsalar Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ta a cikin suratul Isra'i lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala in shi'ina inda mun ga dama in ji Allah lanazhabanna billazi auhayna ilayka duk abin da muka yi maka wahayi Allah ya ce sai mu tafiyar da shi umma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka taba samun wani wakili wanda zai tsaya maka wanda ba mu ba zai iya dawo maka da abin da muka tafiyar maka da shi bayan mun yi wahayinsa sai Allah ya ce illa rahmatan min rabbi sai dan rahama daga wajen ubangijinka sai ya ce inna fadlahu lallai ita falalan Allah subhanahu wa ta'ala kana alaika kabira ya kasance mai girma ne a kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce kuka ce musu la'iniji ta ma'atil insu wal jinnu wallahi da aljanu da mutane za su taru ala an yi atu bi misli hadar qur'an akan su zo da misalin wannan alqur'anin la ya atuna bi mislihi Allah yace ba za su iya zuwa da misalin wannan alkur'anin ba walau kana ba'dhum li ba'd bahira koda sashen su ya taru yana taimaka ma sashi yana ba da gudunmawa suna kokarin zuwa da wannan ainihin wato alkur'anin da lokacin da suka ce alkur'anin ƙarya ne Allah ya ce su zo da shi suka kasa sai aka tashi daga alƙur'anin duka sai aka kuma maganan sura goma ake magana cewa idan sun isa su zo da wannan wato alƙur'anin kwatankwatan sura guda goma shi ma allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ba za su ainihin wato iya ba sannan daga sura goma sai aka dawo am ya ƙulu naftarahu a suratuhu allah ya ce kulfa tubi a ashar surin mislihi muftarayatin ku zo da surori guda goma kwatankwatan alƙur'ani wanda ƙirƙirar su aka yi sannan wadda kuma kuma sakatun min dunillahi in kuntum sadiqina ku zo da duk wanda kuke ganin zai iya ba ku gudunmawa wajen zuwa da alƙur'anin kwatankwacin irin wannan sura guda goma in dai daga ci kuke yi Allah ya ce fa in lam yastajibu lakum in kaga sun ki amsa muku to fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa alla ilaha illa huwa fa hal antum muslimuna to su sani ku sani ta wannan alkur'anin an saukar da shi da ilimin Allah ne ma'ana wa Allah ilaha illa wa fahal antum muslimuna haka wannan shine abin da Allah ya faɗa da haka da aka kasa ne sura guda goma daga ƙur'ani duka sai aka dawo sura goma daga sura goma nan wajen sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'atu bi suratun mislihi ku zo da sura kwatankwacinsa wannan duka tahaddin da aka yi musu da suratul hud da da isra'i da surat yunus duka surori ne makkiya to kada mutane su dauka tahaddin cewa ya tsare daga nan matsala ta riga ta tsare, daga baya da aka zo garin madina sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita musu to in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan har yanzu da mutanen makkan da annabi ya fara zama da can da ibaru ya taso ya hijira ya tuwo madina in suna kokunto akan abin da muka saukar akan bawanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya ce fa'atu bi suratin min mislihi su zo da suran alkur'ani daga kwatankwacin mutum irin annabi muhammad wanda kowa ta yadda cewa bai taɓa zaunawa gaban wani ya koyi karatu da rubutu ba wada ushu hada akun min dunin sadiqina Allah ya ce fa in lam taf'alu idan laraba wanda ke rayuwa da annabi na makka da madina a lokacin da larabcin yake tataccen larabci babu wani abu da ya shige shi ba su iya mukawama da qur'ani ba to walan taf'alu duk wani balarabi da zai zo nan gaba ila kiyami sa'a ba zai iya ba dan shi yasa Allah ya ce fattaqun narar lati wa ƙudu nas wal hijara wa lil kafirina haka Allah sai ya ce bal kai ba wannan bane fa ba za su iya ba kadzabu bi malamin hutu bi ilmihi sun karyata abinda ba su kewaye ilimin sa ba walamma ya atihim ta'wiluhu kuma har yanzu karshen al'amarin bai zo musu ba Allah sai ya ce kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka nan waɗanda suka zo gabanin su suka karyata inji Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fa hal Allah madaukakin sarki ya ce fanzo kaifa kana aqibatu zalimina da aka kalli ƙarshen azzalimai ya abin yake shi yasa zamu ga a suratul an'ami Allah madaukakin sarki haka zamu ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana ki na alamu innahu wallahi mun sani yadda al'amarin yake la yahzunuka ya yaqulun wallahi abin da suke faɗa ba ta makare kana bakin ciki kana shiga damuwa amma fa innahum la yukadzibunaka ba sa ƙaryata ka walakin na bi ayatin lahi ya jihadun sai dai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah sai ya ce wala kad kaddibat rusulun min qablika idan ma ƙaryata ka suka yi an ƙaryata manzanni kafin kai amma fa sabaru alama kuddibu suka yi haƙuri akan abin da aka ƙaryata su wa uzuhum aka cutar da su hatta a atahum nasuruna Allah ya ce hasai da taimakon mu ya zo musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya ce wala da li kalimatin lahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalina ba za ka taba samun canji akan abin da ya shafi kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah madaukakin sarki ya ce labarin manzanni ya riga ya ainihin wato zo maka to shi yasa zamu ga cewa annabi ya ta kore makansa cewa kulla a ƙoli lakum in ɗi ka za'inun lahi ni ko da na zo ban ce muku a waje na taskar Allah take ba wala a alamul kuma ni ban ce muku na san gaibu ma wala a ƙoli lakum in ni malakun kuma ni ban taɓa ce muku ni mala'ika ba ne in attabi'u illa ma yunha ilayya ba na bin komai sai abin da Allah ya yi min wahayi ya ce in bi Allah ya ce kul ka ce musu hal yastawi al a'ama wal basiru afala tatafakkaruna yanzu da mai ji da mai gani za su zama ɗaya ba za su taɓa zama ɗaya ba shin ba za ku yi ainihin wato hankali ba shi ya sa za mu ga a gaba Allah ya ƙara faɗa ya ce wa kazalika aya ce haka muke bayanin ayoyinmu sabilin mujirmi na saboda hanyar mujirmai ta fito iri iri kowa ya gane ta Allah ya ce kun ce musu inni nuhitu an abu ta ta una min dunillahi ka ce ni in hana ni in bautawa abin da ku kuke bautawa in kira wanda ku kuke kira kulla hawa ahawa akum ni bazan taba ban san zuciyar ku ba kada dalaltu idan wa ma ana min al mutadi in ko na bi san zuciyar ku na bace lokacin bana daga cikin mutane shi da yi Allah ya ce kulka ce musu inni ala bayyinatin min rabbi ni ina da dalili daga wajen Allah wanda ke nuna cewa ni dan sako ne daga wajen Allah amma fa kazzabtu bi sai kuka kare wa kazzabtu bi kuka ta ni ma indi ma tastajiluna bi abinda kuke cewa in kawo muku na agaggunto na azaba da mu'jiza ba a hannuna yake ba inil hukmu illa lillahi hukuncin kawo mu'jiza da saukar da azaba yanzu ba hukuncin kowa bane na Allah ne shi yasa ya qussul haka? wa huwa khairul fasilina shi yake ba ku labari na gaskiya kuma shine mafi alherin wanda in zai ba dan adam labari ya bashi labari daki daki yace kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi ce abinda kuke cewa a kawo na mu'jiza da azaba a gaggauta kuma yace annabi ya ce da a hannuna yake ai la qudiyal amru baini wa bainakum aidan kun ce sama ta rikito aw tuskita sama a kama za'amta alaina kisafa sai da yanzu an riga an gama magana a ce billahi wal mala'ikati ainihin wato kabila wannan yana ciki da aka shi yasa Allah ya ce wallahu alimun wallahu a'lamu bil zalimin Allah shi yafi kowa sanin azzalimai wannan shine to jafa'i dukkan jafa'i Allah ya turo mutum lamba ta ɗaya wajen gaskiya kuma wasu su ci ƙarya yake kuma an samu haka yasa zamu ga a suratul an'am din ne irin wannan yayi ta maimaito Allah ce wa kadzaba bihi qaumuka mutanen ka sun ta wannan qur'anin wa huwa al kuma sun tabbatar da cewa al-qur'anin gaskiya ne kaifa yahdillahu qauman kafaru da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafarta bayan suna da imanin da sun tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaskiya ne yaya ta yaya ai ba zai taba ainihin wato yiwuwa ba wannan shi ne shi yasa sai malam ya ce qala al-imamu ibn al-qayyim al-imamu ibn al-qayyim ya faɗa a littafin sa madarij as-salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a mujalladin sa na biyu shafi na 387 yace fara'asul adabi qululuwa na ladabi ma'ar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi shine kamalu taslimi lahu cikakken mi wuya ga annabi walin kiyadu wa da kuma jawuwa amrihi ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakkiyar kololuwa kenan ka mi wuya ga manzon Allah ka jawu da shi wa talaqqa khabarahu bil qabul wat tasdiqi sannan ka karɓi jin labarin da aka ce annabi ya bayar karɓa na ainihin wato gazgatawa duna an yi hammilahu mu'aradatan ba tare da ka karɓi labarin da annabi ya faɗa ba wanda ya tabbata da wani abu na fito na fito da shi da khayalin batsilin da wani surantawa na banna da sammihi ma'akulan wanda suke ce masa ma'akul kawai a faɗa abu sai ka ce ai wannan abun gashi ya tabbata ga annabi sai ka ce ai <laughs> ba ai wannan abin ya ci karo da hankali ya tabbata kuma ba wallahi duk lokacin da Allah ya faɗa abu annabi ya faɗa kaga sun ci karo da hankalinka to hankalinka ya samu matsala ne shi yasa akwai ka'ida ta malamai da suke cewa da al sarihu ko al sahihu da an sarihu ba za su taɓa cin karo ba in ka ga Allah ya faɗi magana annabi ya faɗa ta tabbata sannan wannan maganan ta ci karo da hankali to hankalin ne ya samu matsala ba nassi da Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ba wannan shine da haka al-Imam Ibn al-Qayyim yake faɗa wannan akan wannan ne kaga yayi wancan raddin cewa ala uqulukum al-afa'u fa innakum aɗaita mulma a ƙula walman ƙula wa talabtu mu'amuran muhalan wa huwa idraku da huda la tatba'una rasula wa za'amtu mu'anna al'uqula kafilatun bil aqli aina al aqlu kana kafila wa huwa alladhi yaqdi fa yanqud hukmuhu aqlan sarawna kilayhi ma ma'lula wannan shine da haka ma ba tare da abin da suke ce masa ma'qul ba saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen suratul sab'i ta yadda yake cewa in ka ga mutum ya samu shirya da wahayi ne daga wajen Allah yake samun shirya Allah ya ce wa annabi kulka ce ja alhaqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'i sai ce kulka ce masa in dalaltu idan ka na samu shirya fa inna ma adillu ala na ne saboda wato na ɓace ne daga wajen kaina wa in hita daitu idan kaga ko na shiryu fa bima yuhi ilayya rabbi saboda abinda Allah subhanahu wata'ala yayi mun wahayi ne shi yasa a muka ce wahayi ita ce hujja qati'a da zai sa an kanje lahana Allah ya maka azaba ba hankali ba haka shi hankali ke makawa mutum yake yi wajen fahimtar nassin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba shi bane asali to wasu sai suka dogara da hankali maimakon nassi daga wajen Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun bubbuga misalai akan wannan matsala ta hankali da kuma abin da ya shafi nassi mun buga misali akan ta a wasu gurare da dama aw yuhammiluhu shubhatan aw shakkan ko wata shubha ta dauki mutum ko kokonto to shine malam yake cewa aw yuqaddimu alaihi ara'ar rijali ko mutum ya gabatar da ra'ayi na mazaje wa eh, zabalati azhanihim da kuma yayayen hankali na mazajen asalin zabana shine bola bai ya ka dole mutum ya ta annabi duk da hakimi wa taslimi da hukunci da kuma min kauya zuwa ga Annabu. wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa a suratun nisa'i za mu ga cewa a suratun nisa'i da lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara magana akan abin da ya shafi munafukai da kuma matsalar da ta biyo baya ta su munafukai ɗin Allah ta'ala ya faɗi cewa wato baka ga waɗanda suke rai cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ba sannan sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka alam tara baka gani ba ilal lazina yazqumuna annahum amanu bima unzila ilayka zuwa ga waɗanda suke faɗa cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma'un unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar na wahayi kafin kai amma matsalar su yuriduna an haka ila tsaguti suna so su ɗauki hukunci su kai ma ɗagutu wa qad an yi bi kuma an musu umarni an ce su kafirce masa wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ina shaytan yana nufin ya batar da su bata wanda yake yayi nisa da gaskiya wannan yasa wa idza qila lahum in an ce masa ta'alau kuzo ila ma anzalallahu wa ila rasuli zuwa ga abinda Allah ya saukar sannan manzon Allah ne zai hukunci ra'aytul munafiqina yasudduna anka suduna sai ga munafikai suna kauda kai inji Allah sai ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun yaya za a yi idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim ya halifu yahlifuna billahi in na illa ihsanan wa tawfiqan sai ya ce ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'ibuhum wa qul lahum fi anfusihim kawulan baliga sai Allah ya ce wa ma arsal min rasulin ba mu taɓa turo wani annabi a doron ƙasa ba illa li yuta'a bi idnillahi sai dan ayi annabin biyayya kuma da izinin Allah yace walau annahum izzalamu anfusahum ina ma a ce lokacin da mutane suka zalunci kansu ka in suka zo gurinka wastaghfirullah sai su nemi gafaran Allah wastaghfar lahum ar-rasul sai su nemi gafaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun samu Allah tawwabar rahima mai yawan karɓar tuba kuma mai jin ƙai sai Allah ya rantsa ya ce wa rabbika ina rantsuwa da mahalicinka la na duk duniya babu wanda yake da imani hatta ka fi ma shajara bainahu sai sun mai da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne zaka yi hukunci tsakanin su cikin duk abin da ya gudana na rigima da gaddama da rikici abu na farko kun ga yuhakkimunaka hatta ka. da wancan da wancan in suna rikici to kuwa yadda annabi ne ne zaman hakim tsakanin su wajen warware rigimar abu na biyu sun malayi jidu fi an fusli maharajan min makadaita sannan duk abin da aka ce ya tabbata daga annabi ya yi hukunci kakka ji kirjinka ya yi kunci wajen ba za ka iya karɓar magana ba sannan na uku wai sallimu taslima dole ka miƙa wuya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miƙa wuya to shi ne al-imam ibn ya ce walin inqiyadu wal walin wal inqiyadu da miƙa wuya da jawuwa kama wahada hada mursila bin ibadati amma hada kamar yadda mutum ya kadanta al-mursila mai aiken al-mursil ismul fa'il ne na arsala yursilu al-mursil wanda ke aike shine Allah subhanahu ta'ala to yadda ka kaɗaita Allah wajen bauta shi shi kaɗai bai buƙatar ka haɗa shi da kowa wal kudu ɗan da kai wal zul wal inaba da ƙasƙanci a gabansa ka nuna kai ba kowa ba ne da komawa zuwa gare shi da tawakkali to yadda ka ga haka ta wajen biyayya kuma ga manzon Allah haka za ka ɗauke shi shi shi kaɗai ne babu wani mutum da za a yi muƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne malam yake faɗa ya ce wanzur kai dubi ilal manzilat aliya zuwa ga matsi wanda yake maɗaukaki arrafi a wanda ya kai kololuwa allati hadaha abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wanda abubakar siddiqu ya tattaro alladhi amana bin nabi sallallahu alaihi wasallama haqqal imani wanda yayi imani da annabi matukar imani sa saddaqahu gasgata annabi haqqat tasdiqi gaskiyar gasgatawa an aisha radiyallahu anha qalat yace walamma usriya bin nabi ila al-masjid al-aqsa yayin da aka yi isra'i da annabi daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa idan mutum ya duba alkur'ani da kyau zai fahimci akwai alaƙa tsakanin suratul isra'i da suratul najmi suratul isra'i ita tana maganan tafiyar annabi daga makka zuwa baitul maqdis suratul najmi kuma tana maganan mi'rajin annabi barin annabi daga masallaci wato na baitul maqdis daga nan ya tafi sama ya je ya ainihin wato dawo shine sai ta take cewa asbaha ya tahaddasu an-nasu bidhalika sai mutane suka waye gari suna ta tattauna wannan matsala domin yanzu lokacin da babu mashin ba ma keke ballantana mashin ko mota ballantana jirgin sama yau ku rabu da mutum lokacin da ake zuwa makka a jaki da raƙumi sai ku rabu da mutum yau da daddare bayan sallar isha'i sai ce maka ya je makka ya dawo bayan ka san kai tafiya shekaru aiki kafin a je a dawo sai ce maka ya je makka ya dawo ba nan ba ma ya ce maka ai ya ma ji mai hatta bakwai ya ji ya ga wuta ya ga aljannadi ya dawo a dare daya haka in ba imani ba ba dalilin da zai sa ka yadda da wannan to wannan yasa da annabi ya dawo ya ba da labari da nasu mutane suka shiga kokonto mimman kanu amanu bi wanda ma suka yi imanin da shi domin za ka ga abu ne wanda yake hankali dai babu yadda za a yi hankali ya iya yadda da wannan hankali ya iya yadda da wannan da ko a zamanin nan yanzu da aka samu ci gaba yanzu ƙwarabu da mutum yanzu da daddaren nan ya ce maka ya je amerika ko ya je ingila ko ya je china yau sannan gobe da asuba ya dawo ku yi sallah asuba tare da shi kasan a yanzu a wannan zamanin ma wannan mustahil ne saboda yanayin tafiyar daga nan zuwa china awa nawa ne sai kalli saba a gani ko a jirgi ya kai awa nawa na san karanci awa sha nawa ya fi sha biyu a jirgi what to kaga zuwa kawai da dawowa awa ya kai wajen awa ashirin da hudu ta yanzu a wannan zamanin kai kawai mutum ku rabu da shi bayan sallar isha sai ce maka aibiya ya je cana ya dawo kuma a cikin ga gashi kuma tare da shi a masallaci za ku yi sallah asuba kaga kawai ka bari zaka zaka ka tashi wani mai faru ka ce ai baka taba sanin wani ya samu matsala ba sai wannan shine abin da ya faru to shi yasa in mutum ya ce bai dinga gina abubuwan addini da hankali harkoto za ka ga sai an samu matsala shi yasa su ahalus sunna masdarin su na fahimtar addini shine annaqalu ba al'aqalu ba mu hankali taimaka mana yake wajen fahimtar abin da ya tabbata daga Allah ko annabi shi yace wasa'u wasaddaqu wanda suka gazgata shi wasa'u bizalika ila abubakarin aje a samu wannan a ce kaji abin da mutumin naku yi da aka yi gaugawa aka biya aka samu sai na abubakar faƙali sai ce hallaka ila sahibika mata wanda ya same shi ce wai ka ko ji abin da abokin naka yake faɗa kuwa yesu umu annahu usriya bihi laila yana faɗa cewa an yi tafiyar dare da shi cikin wannan daren ila baitul maqdis an je da shi baitul maqdis qala sai ce aw qala zalika shin da gaske ne shi ya faɗa muku cewa an je baitul maqdis da shi qala na'am amsi mai tambaye yace masa eh gaskiya ya faɗa qala sai sai na bakar yace la in kana kadhalika laqad sadaqa wallahi in dai ya faɗa muku yace ya ji to wallahi da gaske ne ya ji do qalu aw nasaddiquhu annahu dhahaba al-layla ila baitul maqdis yanzu kana ganin ya kamata mu gaskata mutum mu rabu da shi jiya da daddare yace mana ya je baitul maqdis ya dawo muna tare da shi wayewar gari waje a ƙabla an yi shi ya dawo ma kafin asuba ta yi ƙala na an sai sai na abakar ya ce in ni la usaddi hofi ma huwa azakabu min zalika ya ce inda annaba zai faɗa abinda kuke ganin ya fi wannan nisa ma ni zan gaskata shi ya ce usaddiquhu mutumin da nake gaskata shi bi khabari sama'i labarin sama fi gaduwatin aw rawhatin da safa da yamma ku duba ku gani yanzu saman nan da kuke ganin ta yanzu ai an ce yanzu daga nan zuwa ina cana awa goma sha biyu a jirgi ko to yanzu ba mu sani ba duniya ture ya yi wani abu na tafiya wanda ya fi jirgin sama sauri a yanzu sai rocket a a shi ma ba jirgi ba ne ko ma jirgin waye ne ai sunansa jirgi ko ko ma waye sunansa dai sai kumbo ko jirgi ne to to yanzu ka duba ha gani ka san cewa daga nan ƙasa zuwa sama ko ke ne adadin kilomitocin miliyoyin Allah dai sani bai kai wannan sama ba to amma ka duba ha gani ba wai wannan sama ta ɗaya ba ko biyu ko uku daga saman sammai can sama ta bakwai idan Allah yana so a kawo wa annabi sako yanzu yanzu wallahi da an yi wa mala'ika jibrilu magana za ta ga a ƙasa da minti ɗaya ko biyu ko uku ya sako daga sama ta bakwai ya zo ya kawo sabu to wannan saurin da mala'iku suke da shi wani irin sauri ne za ka iya misalta shi da shi a duniya za ka ga babu irin wannan saurin shi yasa za ka ga kullum ana ɗaukar ran ɗan adam sannan shugaban mala'ikan mutuwan ɗaya ne shine malakul maut sai wanda suke tafiyar shi ya ake lokaci ta a ɗauki rai a najeriya a yi a ghana a yi a kamaru a yi a ingila a yi a amerika a yi a ruwa a yi a dazuzzuka kuma mala'ika ɗaya wanda allah ya wakilta ma harkar mutuwa shi ya sa al'amari tsarki ya tabbata ga allah subhanahu wata'ala to falidhalika summiya abubakar na siddiq daga nan ne aka kira sayyidina abubakar aka ce masa as-siddiqu Allah ya kara ma abubakar siddiqu yadda wa ala ragmi an fi unufir rafida wa man shaya'ahum akan da hancin kin shi a duk wanda yake goyon bayan su ko kun ki ko kun so yana tare da annabi sallallahu alaihi sallama gashi gashi a kabari kuma za a tashi a rintuma a tafi gaban Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙarawa abubakar yadda abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh